kalla ya kashe wancan wallahi ba ni ce na kashe shi ba wanda ya kashe shi shine ya sumar da ni ya kwashe kudin ya tafi za ki faɗa min gaskiya zaki fada min gaskiya ko kuma sai na harbe ki wallahi gaskiya nake gaya miki wani ne ya kashe shi ya ɗibi kuɗi ya gudu in kika gan shi za ki gane shi eh zan gane shi mu Sadam, Sadam dan Allah ka kamun ɗauki. Ni ce ana, ba sai kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Ana, ni ce ana. Ah, ah. Na baka nan da minti 25 ka kawo kuɗin da ka karba a gurin Samir idan ba haka ba, ana za ta rasa ranta. Ana? Ƙarya ne ai, ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba, ni ma kuma Bashir ban mutu ba. ina zan zo same ku mai gari road gidan shakatawa na yan kallo raihan ina so ki fuskance ni duk da na san yanzu zuciyarki tana cike da zargi zargina ban da lokacin sauraron wani rubbish da zaka faɗa min a kunne na yanzu lokaci ne da zaka fuskanci hukunci zan so ki hukunta ni domin wannan abin alfahari ne a gare ni saboda na san ni ya kamata na bayyana miki kaina tun farko abin da yake faruwa amma tun da na san asiri na ya tori yanzu to ba wani yunkuri da zan yi sai dai in baki hakuri kawai kuma ina so ki sani na faɗa cikin wannan hali ne saboda rashin ki lokacin da nake tare da ke rudanin rayuwa bai baibaye bayani ba saboda kina ɗebe min kewa hmm. amma sadam me yasa baka sanar da ni ba har sai da lokaci ya ƙure maka asirin ka ya tono to wallahi dole ka fuskanci hukunci ba ma laifin satan da kai bane yake damu na yanzu laifin kisan kan da kai shi yake damu na. wallahi rehan ban taba kisan kai ba kuma ba ni na kashe samir bilal ba sadam ya zaka faɗi haka bayan ga yarinyar da suke tare da shi ta faɗa kai ka kashe shi idan da ni na kashe shi wallahi zan faɗa miki gaskiya amma ita ki matsa mata ki matsa mata ta faɗa miki ta faɗa miki gaskiya Ke, kar ki raina min hankali, go down. Saddam, na Allah ka zo ka ceci rayuwata. Ka zo ka fita daga wannan azaba. Ba shi zai kashe ni. Dubi min baki min shiru. Banza ne robi. Na yi da na sanin ta da ke. Mucuciyar banza a namimiya. Kai kuma ka ɗauka ban sabu nake tsakaninku da ita ba? To ina sani, na san kai kwartanta ne. Wannan akwatin da kake rike da shi, ina da alaka da shi a kuɗin da ka karba a hannun samir na so a ce ni na kwace su amma yanzu allah ya kawo lokacin da za ka zo har gabana in karɓe jakar daga hannunka saboda ka idan ka ga dama za ka iya tafiya da jakar nan idan kuma kana so za ka iya ce tutta kana so ka ce in da baka za ka bar ci gaba da rayuwa juya kai ki damu ki kwantar da hankalinki ba abin da zai faru ana hmm? ba nufin daga nan kashi ba nufin daga nan karasa shi ki ba nufin daga nan na ce ana ana kin yi kuskure ba shi mijinki ne ba ina sane na kashe shi to ba ni bindigar saboda kada ma'aikata su zo su tarar kin kashe shi kada kuskura kamar maso gurin bindigar nan idan ka taba wannan bindigar sai na kashe ka kamar da na kashe ba shi <laughs> ai na san da wasa sa'o da wasa kike ai ba za ki kashe ni ba ni ne fa ni ne fa sadam to ai kashe ka ba wani aiki bane a wajena <laughs> ha ba anna ai na san ba za ki harbe ni ba ba ni bindigar yau zan gaya maka ba shi ba mijina ba ban taɓa son sa a cikin zuciya na ko na muskarin zarar ba sannan kuma babu abin da ya taba shiga tsakanin da bashi na shirya haka ne kawai da makirci saboda na karɓi wannan kuɗin wannan makirci na shirya shi tun ran da ka je ka karbi kuɗi a gurin salim Hello? Hello? Yalla bai. Eh wace ce? Ana ce. Ana? Lafiya? Dan Allah dan Annabi Allah bai ina neman dauki ne daga gare ka. Barawo ne ya shigo min gida. To ina zuwa. To Yalla bai nagode, nagode. <laughs> Kada ka damu, ba ni minti daya ka ga inda kai da mu na mata yake aiki da makirci irin tamu ta mata. <laughs> Sadam, Sadam dan Allah ka mun ɗauki. Ni ce ana, ba sai kashe ni. Dan Allah ka zo ka ceci rayuwata. Na baka nan da minti 25. Ka kawo kuɗin da ka karɓa a gurin Samir idan ba haka ba, ana za ta rasa ranta. Ana, ƙarya ne ai, ana da mijinta ai sun rasu mana. Ana bata mutu ba, ni ma kuma Bashir ban mutu ba. Ina zan zo same ku. Ka zo mai garin road, gurin shakatawa na 'yan kallo, ina jiran ka. ka ga yau amfaninka ya kare a gurina kamar yadda amfani ba shi kare a gurina zan kashe ka sannan tafi da kuɗin nan don wannan kuɗin ina da buƙatar su za su min amfani a rayuwata amma me yasa zaki mu haka bayan ki san ban taɓa ƙoƙarin cutar da ke ba na yi tsammanin za ki guje ni sai gashi kuma ke kika taimake ni amma ina so ki saka min ankwa da kanki akan laifin da na yi baby ta sanar da ni da bakinta ba kai ka kashe samir ba ita ta kashe shi ranki daɗe saddam ne kashe anna da bashir ba saddam ba ne ya kashe su anna ne ta kashe bashir ni kuma na kashe ana